daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron tashar voa africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau talata 18 ga watan Yunin shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato sha na safe kenan kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Yusuf da fatan an tashi lafiya. To Hajji Mahmud alhamdulillah ai garin ya waye. Eh munan safiya ne. <laughs> Sosai. Eh, to ina kanin labaran duniya suke. To shine yau da Mahmud aka yi jana'izar tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi. kuma akwai rahoto da ya bayyana da cewar iran ita ce ta kai wannan hari da aka kai akan waɗannan jirage guda biyu a kana kuma a amurka ta tabbatar da cewar shugaban koriya ta arewa bai shirya watsar da shirinsa na nukiliya ba to kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namunin za ku ji cewa bayan jerin har-hare da aka gani a 'yan kwanakin nan waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a sassan najeriya ko waɗanne matakai gwamnati take ɗauka gwamnati tana iya yin ta daga nan abuja dangane da samun kayan aiki ga su kansu jami'an tsaro da suke fi da su don kare mm, To amma wasu za su ga kamar waɗannan matakai da shi shugaba Buhari ba da umarnin a ɗauka kamar tuni an riga an ɗauke su amma kuma ga lamarin har yanzu babu sassauci a cikinsa. Za ku ji amsar nan gaba kaɗan a cikin shirin to yayin da a yau aka yi jana'izar tsohon shugaban ƙasar Masar Muhammad Mursi da ya rasu shin wani irin tasiri mutuwarsa za ta yi ga fagen siyasar ƙasar? to za ka ci gaba da dumama yanayi na siyasa da kuma dumama yanayi na zaman tsartsar duk da dai yawancin 'yan adawa da suke adawa da gwamnatin misira wayan musamman wayanda suke da alaka da su muslim brotherhood suna gudun hijira ne ko dai a taki ko a qatar ko a turai sannan muna tafi da shirin noma wanda mustapha nasiru batsari zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. A yau talata ne aka yi jana'izar Muhammad Morsi tsohon shugaban kasar Masar farar hula na farko da aka taba zaba a kasar wanda kuma aka tambake shi daga kan mulki wanda ya yi rasu jiya a litinin bayan ya gabatar da wani, bayani a gaban kotu wani daga cikin lauyoyi masu kare mursi din ya ce iyalansa da shi sun halarci wannan jana'izar da aka yi a masallacin gidan yarin tora daga nan aka birne shi a wata makabarta da ke birnin nassar. Ɗan asa ɗan shi ahmad ya ce hukumomi sun hana a yi jana'izar shi a makabartar iyalinsa da ke mahaifarsa a lardin sharkiya sai kuma suka ba da izinin a yi jana'izarsa a wani a wata makabarta wadda aka sani tana da alaƙa da 'yan tsatsauran ra'ayin nan na islama jami'ai sun ce Mursi, mai shekaru 67 ya yi wa kotu bayani a kan laifin da ake tuhumarsa na leƙen asirin ƙasar kama daga nan kuma ya yi bayani da dama bisa wannan zargi da ake masa ya kwashe kimanin mintoci biyar yana yin bayanai wanda daga baya ya yanke jiki ya faɗi. ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da ƙarin wasu sabbin hotuna da take cewa su ne shaidu da take da nuna yake nuna cewar iran ce ta kai hari akan wasu jiragen ruwan nan guda biyu masu ɗaukan man fetur daga a satin da ya gabata A cewar Amurka, hotunan sun nuna sojojin Iran na cire wata nakiya da bata fashe ba daga cikin jirgin eh, nan na kasar Japan da ya kama da wuta. Ɗaya hoton kuma na nuna mazaunin nakiyar kafin ya tashi. wasu daga cikin hotunan da kuma suka nuna wani rami a jikin jirgin na courageous wanda pentagon ta ce an same shi ne a sanadiyar fashewar nakiyar iran dai ta tuni take nuna cewar wannan ba ma magana ba ce wannan magana banza ce don bata amince da wannan ba haka kuma ta kira wannan tsarin a cikin shiri wanda bai kamata ba. wani rubutaccen bayani da sashen hausa da gidan rediyon voa ya samu ya nuna cewar shugaban koriya ta arewa kim jong-un bai da niyyar wargaza shirinsa na haɗa makaman nukiliya ƙare dangi wanda wannan matsayi ne da ya saba wa tunanin da gwamnatin amurka ta donald trump ke yi na cewar koriya ɗin za ta wargaza shirinta na haɗa makaman ƙare dangi takardun sun kunshi darussa a kan shiryawa da aka shiryawa sojojin manyan sojojin kasar wanda aka fitar da su gabanin taron da aka yi tsakanin shugaban koriyar da donald trump takardun sun bayyana ƙarara cewar kim ya ya kalli wannan taro na honai a matsayin wata dama da ta samar da yarjejeniyar ƙasashe wacce za ta nuna wa duniya cewar za ta shiga cikin jerin gwanan ƙasashen duniya da ke da ƙarfin makamin nukiliya mai linzami labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau talata shugabar kasar Hong Kong Carrie Lam ta ba da haƙuri a kan ƙudurinta na baya-baya na wanda ya jawo zanga-zanga a ƙasar. Wanda take neman a ba da mutum a miƙa mutane waɗanda suka yi laifi ga ƙasar China don yi musu hukunci, amma ta ƙi amincewa da kiran da masu zanga-zanga suka yi na ta yi murabus daga kan aikinta. lamta shaida wa manema labarai cewar batun ƙuri'ar fitowa da shirin na dokar ya ƙare kuma za a ci gaba da aiki da shi har sai ya kare a watan yuni na shekara mai zuwa haka kuma ta jaddada cewar za ta ci gaba da zama kan karagar mulkinta har sai wa'adinta ya kare a daren yau ne talata ake sa ran shugaban kasar amurka donald trump zai kaddamar da yakin neman zabensa karo na biyu a birnin orlando da ke jihar florida amma tun da safiyar jiya litinin wasu masoyansa suka taru a fagen da za a yi wannan taron a wani guri da ake kira anwar center don nuna nasu goyon baya da samun wurin zama kimanin mutane ɗari ne suka taru a rahabar wajen wasu daga ciki sun bayyana da cewar tun misalin karfe hudu na safiyar jiya suka taru kuma bayanansu ya nuna cewar sun haɗu a wannan wuri da kujeru da lema da kayan abinci da kayan shaye-shaye wanda sun zauna zaman dirshan a wannan guri da yawa daga cikin magoya bayan sun ce suna goyon bayan donald trump a kan tsarin shi na tattalin arziki da kuma manufarsa a kan bakin haure Be labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara da najeriya inda bayan jerin munanan hare-hare da aka gani a 'yan kwanakin nan waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a sassan ƙasar fada gwamnatin ta najeriya ta fitar da wata sanarwa cewa tana haɗa kai da gwamnonin yankunan da ke fuskantar waɗannan matsaloli domin ɗaukan wasu matakai na shawo kan matsalolin yayin da wasu 'yan najeriya ke ci gaba da nuna gazawar gwamnatin wajen magance matsalar ta tsaro dangane da haka na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasa malam garba shehu domin jin irin matakan da suke ɗauka tabbatar wanda aka yi shine akwai bukatar a haɗa ƙarfi wuri guda gwamnati tana iya yin ta daga nan abuja dangane da samun kayan aiki ga su kansu jami'an tsaro da suke sai da ransu don kare al'umma su sun ji jihohi ya su shigo ciki don ba da tasu gudunmawa don a samu a haɗa ƙarfin gaba ɗaya a yi maganin wannan fituna su kansu kuma hukumomi na kawo agaji kamar wato nema da abokan aikinta na jihohi su ma suna an ba su umarnin don su haɗe kansu su ba da wato gudunmawa ta gaggawa musamman al'ummar ƙasarmu da suke wasu su sun ƙetara cikin niger don samun mafaka daga waɗannan fitinanin mutane ana fata dai yayin da aka ɗauki waɗannan matakai na tsaro duka garuruwan da suke an guje su za a bada tsaro a su don mutane su dawo ci gaba da rayuwarsu kamar yadda aka saba. Mm, to amma wasu za su ga kamar waɗannan matakai da shi shugaba Buhari ba da umarnin a ɗauka kamar tuni an riga an ɗauke su amma kuma ga lamarin har yanzu babu sassauci a cikinsa. eh to wanda ya faɗi wanda zai faɗi wannan ai sai ya faɗi eh, yaushe aka ɗauki wannan matakan da muke magana misali akwai rundunoni daban-daban da aka saka aka kafa domin yaƙi da wadan matsala su pop adar da sauransu dai ire iren su da aka ɗauka wasu za su ga kamar har yanzu dai ana kamar maimaita abin da aka riga aka yi a bayani. a'a wannan duk dabarar da su masu kunshe suke ce suke gwamnati ta fito da sirrin abin da matakan da ake so a ɗauka don su ji wataƙila su je su sayar da wannan labari ga mutane tunda su waɗannan mugayen mutane ai an san suna da abokan haɗin kansu a cikin al'ummomi kuma suna biyan kuɗi na kai musu rahoto ko labarin abin da ake ciki jami'an tsaro ba za su buɗe su a fili a ji ba gwamnatin tarayya tana da sanar da hakkinta na kare rayuwa da dukiyar jama'a kuma duk waɗannan matakai da ake ɗauka don a yi wannan ayyuka da tsarin da ya dora akan gwamnati ya dora nauyinsa akan gwamnatin tarayya ne. to malam garba shehu kamar ma'ayyana yanzu al'ummar da ke fama da matsalolin tsaro musamman a nan arewaci a najeriya suna sauraron ka kamar wani kwarin gwiwa za ka ba su na tabbacin cewa za ku shawo kan wannan matsala matakai ana ɗauka iri daban-daban ai da abubuwan ba haka suke ba ah, idan masu saurari suna biye da irin abubuwan da ake da abubuwan nan ai sun zafafa ne tsakanin jihohi kamar lato benue jihar kaduna da niger idan ana bin abubuwan da suke gudana yanzu ai kusan ba a cika jin ma batu da ya shafi a jihohi da na faɗa a cikin labarai ba saboda kokarin da aka yi an samu galaba wajen wajen dakile wannan suna wato tsakanin manoma da makiyaya da ma 'yan dabbobi da sauransu cikin nufin ubangiji su ma wannan da ta shafi suna zamfara sokoto za a yi maganin ta insha Allah. kakakin shugaban najeriya malam garba shehu kenan to a najeriya har ila yau a yan kwanakin da suka gabata ne aka rantsar da mambobin majalisun jihohin kasar inda jihar plateau a karon farko aka samu kakakin majalisa mafi karancin shekaru Aboknuhu Ayuba mai shekaru 33 ya kasance kakakin majalisar jiha na biyu da ke da karancin shekaru a Najeriya bayan takwaran aikinsa na jihar Oyo. Wakilinmu Zainab Babaji ta samu zantawa da sabon kakakin majalisar inda ta fara da tambayar shi yadda ya ji da zaɓin da aka masa lura da karancin shekarunsa. so buhari fada so gaban fasoyin mulkin kasan nan a kananan shekaru da bai kai ma na girme su ma sun kuma sun tafar da kasan nan wanda har ya zamanto mutanen duniya gaba daya sun yabe su a wani lokaci ba shekaru bane in kana da tunani mai kyau kana da tunanin da takowa ba inda idan Allah za mu yi tafiya da gwamna wani shirye-shirye tsare-tsare kuke da shi wanda za ku dora domin a tabbatar da zaman lafiya mai dorewa kasan wani lokaci in kun yi dokoki in gwamna bai so ba kagan ba zai samu hannu ba na farko gwamna mai son mutane ne mai son hadan kai mutane kuma mai son zaman lafiya ne ko shi ma ya ba mama yan majalisan baya ya ba su karfi gwiwan hada abubuwan da za su kama zaman lafiya inda idan Allah mu za mu dora daga gun da suka tsaya jihar Plateau tana da ɗimbin albarkatu yawanci a waje idan aka yi magana Plateau sai ga kamar tashin hankali ne kawai akwai dokokin da za ku yi domin tabbatar da cewa mutane sun fahimci abubuwan da jihar Plateau ke da shi sun da suka zo a shekara ta dubu eh, biyu da goma sha biyar sun samu ba su same shi da sauki ba ga ishin bamsa na fada anan fada a can yanzu an samu zaman lafiya yanzu muna so a inganta wannan zaman lafiyan yanzu wayannan abubuwan da za su kawo bunkasa ga plateau state yanzu shine zamu fuskanta yanzu muna kawai kiran jama'a gaba daya duk wani abin da zai kawo bunkasu a plateau state muna kiran su zo da shi su kawo shawara mu za mu inganta shi abok nuhu ayyuba kenan kakakin majalisar jihar plateau To a ne aka yi jana'izar tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi wanda ya rasu a jiya Litinin bayan da ya yanke jiki ya faɗi yayin zaman sauraron karar tuhume-tuhumen da ake masa a wata kotu. Na tuntuɓi Muhammad Kaddam Sadiq Isa mazaunin haɗaɗɗen daular Larabawa kuma masanin siyasar gabas tsakiya inda na tambaye shi yadda suke kallon wannan lamari. To abu ne wanda ya zo kowa kusan a duniya za a yi kira an ya zo kowa a yanayi kamar na bazata saboda ba a zace haka ba sai dai kawai abin da yake faruwa shine da yake har yanzu shi wayar ruwayar mutuwar tasa yadda aka yi mutu har yanzu ruwaya ce ta gwamnati guda ɗaya kawai ma'ana gwamnatin misra kasancewar kotu ce wacce take rufaffiya ba kowa yake zuwa ba sai jami'an gwamnati saboda haka iya abin da gwamnati ta faɗa na yadda aka yi mutu cewa ana cikin shari'a ya nemi zai yi magana da alkali kawai sai zuciya ko ciwon zuciya tsaye tashi ya mutu ita ce kawai yanzu a zahiri da ake duk wani sharhi a kan wannan hanyar sai dai kawai abin da yake faruwa shine daman can an daɗe ana zargin cewa hukumomin misra na soja sun kamar ka ce ba sa nuna damuwa da halin lafiyarsa da ike ciki da buƙatar samun kulawa ta musamman daga likitoci. Eh, akwai zarge-zarge da dama da aka yi kungiyoyin kara hakkin dan adam da shi iyalinsa shi kansa murfi ɗin cewa an hana shi samun kulawa da ya kamata a ce ya samu eh, bisa la'akari da irin halin rashin lafiya da yake ciki da kuma kamar yadda suka siffanta hali na rashin dacewa da ake kulle da shi eh, a inda ake tsare da shi. Idan na fahimci ka kamar akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa kenan an sa hannu a mutuwar tasa. kwarai da gaske ana ta samun ruwayoyi da yawa wa'inda kowa suke yake faɗan abin da yake ganin cewa ya faru wasu suna ganin da gangan aka yi aka yi abin da aka kashe shi ba dai kisa ina nufin ta hanyar bindiga ko makamantansu ba a'a kisa wanda za a kiransa da suna na a hankali shi yasa ma su a wajensu masu irin wannan ra'ayin suke ganin cewa saurin gaggawar binne shi da aka yi domin a binne waɗannan shaidun ne da idan an masa a bincike na likita irin wanda ake yi wa gawa wacce ta hanyar binciken ake iya gane yadda aka yi mutum ko kuma dalilin mutuwarsa to zai iya fito da shaidun da su suke ganin cewa kashe shi ne aka yi. Eh, shin wani irin tasiri wannan rasuwa ta Muhammad musi za ta yi ga fagen siyasar kasar ta Masar? To za ta ci gaba da ɗumama yanayi na siyasa da kuma ɗumama yanayi na zaman ɗarɗar duk da dai yawancin 'yan adawa da suke adawa da gwamnatin nasara wa'yan musamman waɗanda suke da alaka da su muslim brotherhood suna gudun hijira ne ko dai a taki ko a qatar ko a turai musamman amma har yanzu akwai waɗanda suke ƙasar waɗanda kuma suke ci gaba da fuskantar takurawa waɗanda wannan mutuwar za a ga cewa kamar wata wata dama ce da wata za su iya amfani da ita wajen ƙoƙarin ƙara yunƙurowa wanda haka zai sa ita kuma gwamnati da a dukkan alamu za ta iya kara daukan mataki ne na na ce na kara uzurawa a kansu. Muhammad Kaddam Sadiq Isa mazaunin haɗaɗɗen daular Larabawa. To a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta kaɗa kuri'ar amincewa da wani ƙudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar wanda a ƙarƙashinsa take hangen saka tsari a sha'anin gina masallatai da makarantun allo. da batun duba cancanta ga masu gudanar da wa'azi a wani mataki na cigaba da yaƙi da ta'addanci. Masu amfani da masallaci suna wa'azi wanda bai dace ba za ta ba mu inci mu ce musu abin da kuke yi ba daidai ba ne. Ba za mu kawo kowane tarnaki cikin cin gaba addinin Islama. Amma duk wanda ya yi niyya ya hidda musulmi cikin hanya ya kawo mu Boko Haram ko ya kawo mu alka'ida wannan dokar za ta ba mu magani mu kare wannan abu. to sai a biyu mu a shirin na dare domin jin cikakken rahoton da sule umuni barma zai gabatar mana kuma kan wannan batu muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lura da cewa a kwanan nan ma jihar kaduna ta sanar da wani shiri makamancin wannan na sa ido kan harkokin wa'azi gashi jamhuriyar nijar mata busahu shin ya kuke kallon waɗannan matakai da hukumomi suke son ɗauka sai mun ji daga gare ku amma yanzu ga mustapha nasiru batsari da shirinmu na gaba Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki zan gabatar. A cikin shirin za ku ji abin da manoman Najeriya ke cewa a kan karewar farashin kayan amfanin gona a daidai wannan lokaci da manoman suka bazama domin komawa gonaki a sakamakon faduwar damanar bana. Muna kira ga gwamnati gaskiya dole ta shigo cikin wannan lamari. Yanzu haka taki yana kusan dubu shida dari biyar a kasuwa. Kaga kamata a ce gwamnati ta shigo cikin wannan lamari yadda za a kasance an samu taki nan da arha bana idan dai har ana so a karfafa manoma cewa su koma gona. A can jihar Niger kuwa gwamnatin jihar ce ta kaddamar da sayar da takin zamani ga manoman jihar akan farashin gwamnati na naira dubu biyar da ɗari biyar. Duk wanda ya zo cewa yana neman kamar tirela biyu uku sai mun bincika wani gona zai zuba mu tabbatar cewa ba wai zai zo ya ansa bane saboda ya hana talaka samu. A biyo mu sannu a hankali mun jin cikakken shirin. Toma Dalla A cikin makon jiya ne dai muka yi maku alkawalin cewa idan Allah ya yarda za mu kawo maku bayanin wasu manoman Najeriya akan karewar farashin kayan amfanin gona a wannan shekara. To da farko dai mataimakin shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar manoman Najeriya reshen jihar Niger Alhaji Muhammadu Manko Abubakar ne yake cewa gaskiyar lamari su ta yi sanyi a sakamakon faɗuwar farashin kayan amfanin gonar. A saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta shigo cikin al'amarin. Yawanci an noma gashi abubuwa sun yaraha. Saboda haka muna nema ga gwamnati ta taimaka a wajen nan wanda a saya gwamnati ta saya dama haka aka saba idan abu aka zo aka samu eh, glot gwamnati ta kan taimaka a sayi wayannan abubuwa ga hannun manoma saboda ta ba su courage na na ƙara noma eh. sunana yusuf ladan insha Allah ni manomi ne a nan jihar Niger alhamdulillahi damana ta fara kuma yadda ba mai tsammani ba ma don damana ta yadda damana ta fara bana ta fara da alamun alheri a cikinta bara mun yi noma alhamdulillahi kuma an samu amfanin gona fiye da yadda aka saba iyaka dai abu ne da yake hannun allah kayayyakin amfanin gona sun yi kasa kwarai bana ba su tashi ba amma wannan ba zai karya gwiwa ni a matsayi na manomi ba ba zai karya gwiwa na ba musamman lura da cewa wasu shekarun baya ai kana samu Allah ne yake badawa yanzu kuma idan ka rasa kuma ai sai kuma wurin Allah kai mashi godiya to amma yanzu sakamakon wannan arha amfanin gona duk da haka ka ce za ka yi noman nan eh, menene kake gani ya kamata a ce gwamnati ta yi musamman ku manoman nan muna kira ga gwamnati gaskiya dole ta shigo cikin wannan lamari yanzu haka taki yana kusan dubu shida dari biyar a kasuwa kaga kamata a ce gonar ta shigo cikin wannan lamarin yadda za a kasance an samu taki nan da arha bana idan dai har ana so a karfafa manoma cewa su koma gona kaga gwamnati ya kamata kawo taki da arha sannan kuma wannan da muke da shi aje don har yanzu na wani nan ban saida ba saboda idan ka eh, eh, eh, kwarai kuwa idan ka ce zaka saida yanzu asara za ka yi so so gwamnati ta shigo ciki akwai bukatan ta samu wani abincin ta aji ita ma don gaba don wasu ta saya hannun ku ta saya daga hannun mu akalla dai ba da tsada ba ya kasance abin da kai ka maida shi noma tushen arziki ai noma yakin ci gaba noma doya zaki ai noma yakin ci gaba gaishe ku noma mu ta arewa mu zaziki mu kama noma tushen arziki. Noma doya arziki, ayi noma yake ci gaba. Gaishe doya arziki, ayi noma yake ci gaba. A cikin makon jiya ne gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta kaddamar da sayar da takin zamani har tan dubu ashirin da biyar ga manoman jihar akan farashin gwamnati na naira dubu biyar da ɗari biyar. Dr. Ibrahim Garba Musa shine babban sakatare a ma'aikatar gonan jihar Niger. akwai jami'an tsaro a dukkan stores namu sannan duk wani taki da aka ɗauka daga nan da za a kai duk karamin hukuma jami'an tsaro za su bi ɗaya kenan sannan muna da kwamiti kwamiti wanda za su kula da monitorin wannan sayarwa da kuma rabarwa duk wanda ya zo cewa yana neman kamar tirela biyu uku sai mun bincika wani gona zai zuba mu tabbatar cewa ba wai zai jo ya ansa bane saboda ya hana talaka samu don wa'yansu suna iya wasu je su kwashe duka abin da aka kai su je su ajiye saboda kuɗin ya karu to za mu tabbatar cewa wani gona zai isa in muka tabbatar da gonar da zai sannan mu bashi takarda ya je sai da wannan ton dubu ashirin da biyar din nan da kuka yi oda a nan Niger kowace karamar hukuma akwai adadin yawan da za a bata ku yanzu nan duk kowane karamin hukuma za mu tabbatar cewa suna da taki duk karamin hukuma da nashi ya kare sai a kara kaiwa to mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso da ya halarci kaddamar da sayar da da takin ga ƙarin hasken da ya yi. Mun bi umarni na shugaban kasa a kan da a samu abinci ya bukasa a kasa kuma a ba manoma dama a yi kokari saboda a samu abinci ko'ina. Game da wannan shi ne yasa gwamnati na alhaji abakar sarki zanen bello ya yi kokari a sayi taki da waɗansu abubuwa na na manoma masu manoma eh, eh, kamar su kemika da maga da komi saboda a samu arziki ya bungasa akwai kananan hukumomi uku akwai challenges na tsaro me kuke yi na ganin an samu tsaro ta yadda manoman nan za su yi noma hankali kwanciya to ai yanzu zaka gani kamar shekaran jiya na je wurin saboda an ka samu wadansu abubuwa yanzu mu yi mitin da su jami'an tsaro yanzu da nake magana da kai suna nan wurin kan yadda za a samu zaman lafiya kuma a samu yadda manoma za su samu yi aiki a wannan bana. To jama'a yau ma dai abin da lokaci ya ba mu kenan sai wani makon idan Allah ya kai mu. a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Lawal Sani na kawo daura ya ce tabbas tsohon gwamnan jihar Sokoto a tahira bafarawa ka faɗi gaskiya kan rikicin masarautar Kano wanda manyan arewa ko dattawan arewa suka kasa sasantawa kuma tabbas wannan babban ƙalubale ne ga manyan arewa Shi kuma Shehu Adamu Rajau ya ce hakika zargin kashe masu al'umma da kuma sace masu dukiya da Fulani suka ce 'yan banga na yi a Katsina da sunan ba su tsaro abin takaici ne. Kuma hakan tamkar mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi ne. Saboda haka muna fata gwamnatin jihar Katsina za ta yi wani abu a kai domin dai bai kamata a kyala hakan ya ci gaba da faruwa ba. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Ya Allah ka ji kan tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi mu kuma da muka rage ya Allah ka ba mu ikon cikawa da kyau da imani. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Allah ya sa taron kasuwancin da za a fara gobe laraba tsakanin ƙasashen Afirka da Amurka a ƙasar Mozambique ya taimaka wajen bunƙasa harkokin kasuwanci a tsakanin ɓangarorin da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi. yanzu kuma sai labarai a takaice. To mudi a takaicen duk da wani mai ra'ayi wani mai sauraron mai aiko da wasiƙa satin da ya gabata ya ce to wai kai yanzu ya kake yi tun da Maryam ta koya min cewa mu dito wai kai kuma me take ce min wai kai ma ka faɗa. A to wannan kuma ai tsakanin kai da ita ne sai an zo kaza a ji me take ta. <laughs> Lalle ka. To Muhammad a yau talata ne aka yi jana'izar Muhammad Morsi tsohon shugaban kasar Masar farar hula na farko da aka zaba a kasar wanda kuma aka tumbike shi daga kan mulkin sa, wanda ya rasu jiya litinin bayan wani ba'asi da yake badawa a gaban wata kotu. ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da karin bayani na wasu sahihan hotuna da ta ce kasar iran ita ce ta kai wannan hari da aka kai akan wasu jiragen mai masu daukar man fetur guda biyu ta masu haro da aka wa karshen shirin a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi kenan agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu a madadin shi yusuf aliyu harandedi ta ni gabatar da shirin da kuma julia leathers gresham sai injiniyan mu justin mahmud lalo ke cewa kun lafiya daga nan sashin hausa na murar amurka a birnin washington dc yanzu ga shirin yau da gobe.